The Special Anti-Robbery Squad of the Nigeria Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved across all formations. The 36 state Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Abubakar Adamu, ke bayyana rushe rundunar 'yan sandan nan ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato SAS a dukkanin jihohi 36 na Najeriya da ma babban birnin ƙasar Abuja. Ya ce za a mayar da ziratan 'yan sandan da ke aiki a wannan runduna zuwa sauran bangarorin 'yan sanda su ci gaba da aikin ɗan sanda irin na yau da kullum. Nan gaba kaɗan ne kuma za a sake tsara kafa wata runduna ta musamman ta 'yan sandan wacce za ta biya gurbin wannan SAS ɗin sannan za a samar samar da wani dandali na 'yan ƙasa da zai ke mu'amala da shugabannin 'yan sandan a dukkanin matakai wanda kuma zai ke ba da shawara kan ayyukan 'yan sandan. Wannan dai ya biyo bayan jerin zanga-zangar da wasu ƙungiyoyin faran hula suka yi ta yi ne a nan Abuja da wasu manyan biranen Najeriya bisa zargin da ake wa 'yan sandan na yin karantse bisa haƙƙin bil'adama. Majalisar matasan arewacin Najeriya wacce tun da farko suka aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasiƙan neman kada a soke rundunar ta SAS amma dai sun nemi a mata gyaran fuska. ta ce ko kaɗan ba ta ji daɗin yadda aka soke wannan runduna ba in ji shugaban majalisar zaidu ayuba alhaji. yau za mu kwana cikin bakin ciki saboda abin da muka sani ne kafa cikin runduna ta 'yan sandan najeriya babu mutanen da suke adin impact suke taimakon mutanen najeriya karara duk da suna da nasu eh, abin nan din shortcomings din irin sa karamin misali mun gani mun ji mun tabbatar da a maiduguri babu wata runduna ko daga sojoji ko daga 'yan sanda ko daga 'yan sandan farin kaya da suke kokarin da sa suke yi shi karan kansa gwamnati wannan Maiduguri SAS su ne mutanen da suke taimaka masa wajen ganin sun kare rayuwarsa wanda ya shine gwamna na farko du Najeriya ba wai arewa ba wanda muke alfahari da shi. Abu na biyu a jihar Borno wato Maiduguri in ba mu manta ba an sace sojoji da motocinsu wannan runduna ta sa su ne mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu suka je wajen ganin sun kwato waɗannan motocin da kuma su karan kansu sojojin. A cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu soke rundunar ta SAS ba shine mafita ba. Gyara ya kamata saboda ko mun ko so sas suna da amfanin su kuma duk wani yan sanda na duniya suna da runduna na musamman wanda suke aiki idan ta ɓaci har da kake kallon wannan sas sas nan akwai kyau akwai mara kyau abinda nake nufi muna da tarihin abubuwa da suka yi nagari na kama wasu manyan manyan masu aikata laifi amma kuma eh gaskiya ne suna tsawalawa suna abin nan amma idan aka ce haka an samu ɓata gari a cikin abu ai ba soke abin ake gaba ɗaya ba sai a nemi a gyara kuma sas nan gaba ɗaya gaba ɗaya su ba yan sanda ba bane so gyaran da yanka ce gyaran sa yanzu kamar yau kamar da ake magana ka cire su oke sa kawai ka ce ba sa sa suna nan a cikin yan sanda din ai ba cewa kai za ku resa daga aiki ba so in gyara ne gyara ya kamata a yi ba kashewa ba kuma gyara ya kamata a yi gaba daya na yan sanda na aikin yan sanda din gaba daya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.